العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوان السلام عليكم da ga biyu da goma sha shida miladiya shi shine na biyu a tafsirin wannan shekara kuma yi ne na wannan masallaci ne lamba talatin da shida a cikin goni a garin port jihar river state a kudu maso kudancin najeriya da fatan allah subhanahu wa ala ya ba mu ikon fahimtar gaskiya da kuma tsayawa kanta idan ba a ba a karatun jiya muna kan aya ta ashirin da bakwai a cikin suratul a'raf wanda darasi shi ne tabbatar da samuwar ilmomi na ɗan adam da yake buƙatar su a duniya da Allah ya masa kuma tsoratar da mutane da wurin fadawa cikin mutum shekaru cikin ayoyi guda biyu za mu karanta cikin aya ta ƙarshe ya bani adam na ya fi nan da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ألا يسير يا آية ما يرسل لا يؤمن أنكم الشيطان فيقبل في كما أخرج أبويه من الجنة كما يجد يا ينفع النبع آدم لأبوه يفتتح إلى الجنة ينزع عنهما لباسهما وينا زاي مستقر من النبي الله سبحانه وتعالى يتنعم ليريهما سوآتهما ولا تشيء إن هنا مستقر وانت أداء في راسه Allah ya ce ku yi kuka kuka da kanku kan kuka bar shaitan ya fice inna domin shi shaitan ya rawo kuwa wa abin da shi da ɗan sarauta su suna ganin ku aiki za su rauna mun ta inda ba ku ganin su don haka za su iya kama ku farmaki ta inda ba za ku iya karewa ba sai ku yi ta kanku إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون lallai hakika mun sanya shekaru su zama mafikin tsarar mai kuma abokanai mafi maka da waɗanda suka kasance ba su yi imani ba a bayanin mai tafsirin wannan aya jiya muna kan gabar layar sinan na kuma shaitan wanda mun bayanin shaitan a surar da ta ajiye ƙarshen matsalolin namu na yau shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun da shi shekar din da kuma yan tawaga suna da lokacin da ba ku iya ne? wannan azabi aya kamar tana yi mana batu ne akan cewa aljanu suna ganin mutum a yanayin da shi mutum baya iya mun faɗa kuma su aljanu tana gaya akwai a shayafi shaitanu kenan devil ko demon sannan akwai wanda ake kira su na marata jam'in mari su ne kangararru akwai kuma jinsin umma wanda ya rufe zuwa tura ta wuce ko kunama wanda suke rayuwa a cikin gida ko kuguguwa ko mutum mutum ko nesa ko da sauran jin zai da kai wanda kamar yadda ta fata cikin sayo musulun a nan sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi abu da yin kudi Allah ya kare da gare shi ya ce irin wayannan musulman ko irin wayannan aljanin in aka yi su da to kar a kashe su har sai an ba su umarni su san su a can su zan tsara ku fita ku bar gidan nan in kuna jin tsoron Allah in ba su fita ba za ki musu kashe ni cewa lalle ba ku za ku fita ku bar gidan nan mutum kuna jin tsoron Allah idan ku fita sai a ƙara musu tsaro na uku in suka ci za a iya kashe su amma in ba ka ba a kashe su a karo na farko

sannan kuma akwai dabbobi a cikin su wanda jaru da su amma dabbobi sai dai irin kudura da Allah ya ba wa aljanu ta yanayin a halitta ba irin kudura da ɗan da ke da bai haka zalika kuma aka samu kamar da bincike na ilimi ya nuna za ka samu aljanu ke kama irin ta mutum da kuma kama irin ta dabba akwai aljanu masu kamar baibai wanda sai ka ga aljani da sura ta mutum jikinsa irin na mutum amma kanta na tururuwa kuma kasu irin yadda kake ganin kan tururuwa sai ka ga shi ma kuma da ne za ka iya ganin aljana ta sha kyau kyakkyawa ta yi ado amma kuma da kake za a bayan haka an ba a yi can ya tafi a banza za a cikin jikin masu tana kuma da jirgin irin na dabbobi ko ka ga aljani da kafa biyu ko kuma da kan shiga shi ne mutum ne kamar sa baya irin farin mutum ne amma kuma ya zuge ya kwanta irin kwanciyar da za na cikin yi ko Ko kuma ga aljanin a tura ta jaki kuma yana magana to tambaya an wai da nake cewa ka kaga ana ganin aljanu to abin da yake zo mana na labarai wasu a tatsuniya wata dama ita kuma tatsuniya ta zo mu jita ta sako sako ba a baki na ba a bakin gizo da koki ko yara ma sun san ƙarya ce yanzu ana baka labarin sarki malik sai ibn zi ibn da tafiye-tafiyen da ya yi wai sun sai kaga an jero maka nasabar sa kamar akwai shi daga cikin Malik Usayb ibn Ziyazan ibn Tabi' al-Yam ibn Tubba al-Yaman ibn Usul al-Bayda ibn Wa'i ibn Ham ibn ibn Nuh alayhi salam haka zaka ji kuma amma aka dinga gaya maka irin gwagwarmayar da ya yi a irin dazuzzuka da wasu aljanin ma da ya da wanda sun sai an ce suna da alaka da annabi Sulaiman ya gamu da wani aljanni sunansa Faurul Wahash in kana karanta irin tsofaffin labaran ya gamu da wani aljani sunansa ilu ya gamu da wani aljani sunansa kaza sai kai ta ji yara ma ana karanta su ta jin tsoro in kana karanta labaran da da ne aka mulmulo maka wani labari irin na aljanu din nan inda aka yi gwagwarmaya tsakanin mutane da aljanu kai ɗan shi'a ma suna da hadisan ƙarya cewa sai na aliyu ya yi fada da aljanu a nan a diyaru ali nan inda yanzu ake cewa da wajen inda ake ɗaukar miƙasin mutanen madina zulhulaifa ai ana cewa a diyaru ali wai a nan ne sai da na ya gumurzu da aljanu ya ba su kashi kenan kun ga sun sun yadda ana iya ganin sannan a yau kuma muna jin labari a wajen mafarauta da masu neman magunguna da suke shiga jiji jiji suna ba da labarin irin gamu da suke yi da aljanu ni na ji da yawa daga mafarauta suna rafa wani mafarauci ya ba da labarin fitarsa a wani gari a cikin garuruwan kudancin najeriya in ban manta ba kamar a jihar ekiti da suka shiga wani daji wai sunansa ya fata a wannan jejin sun fita farauta ne inda suka yi aran gama da aljanu wanda a cikin labarin nasa wanda ni na ji shi yana bayani a cikin rediyo sun hau su uku da wani bai rabe da shi da kuma uban gidansa wanda shi kuma ba fulatani ne shi ma to kamar wajen karfe uku na dare suka kasu akan dutsen wani ya can wani ya nan wani ya miƙe to shi wannan bai raba yana sunansa jimu a yadda ya ba da labarin na ba ku abin da na ji ne a rediyo yana faɗa suna cikin tafiya irin kowa yana haska ko za su sami nama mafarauta ne kawai sai suka ji duk duk duk ana saukowa daga labar dutsen kawai sai suka yi fitila suka yi fitila shiru suka yi usar suka yi usar wanda duk mafarauci ya san wannan fitila da su, shiru kake ji to kawai sai da suka to sai suka ji ashe wannan raba ne yake gangarowa yake gangarowa suna zuwa shi mai dawar nasu jagoran ta su yana zuwa shi wannan raba sai ya rike shi yana girgiza shi yana abu ne abu ne yana faɗa da hausa yana ne amma ina sai da ya maza maza ya samu ya ɗauko turare ya turara masa ya abin nan da sannan sai ya kwantar da shi sai ce ku zauna ina ruwa. sai ya hau sama da sai da yi tafiya da nisa kawai sai gashi ya dawo da baya da baya shi ne ba da labarin ya ce sai na ce masa me sai ce bari bari na ce masa to zan je in gano yana karkace karkace sai amma ina sai da na haura bayan da ya ce da mana ya ce ya gan shi katotuwar halitta ce ko mutum ne da irin kamatar da baya fari to amma gashinsa haka ya sauko kamar yadda gashin zaki yake sauko kuma yana da katuwar fuska sa'annan harshensa yana da kamfata kamfatan lamba harshensa in ya fito da shi yana iya wurga shi har bayansa ya laso gashin jikinsa kuma jikinsa da gashi kamar na kai kuma ya miƙa ƙafafuwansa gaba yadda kare yake ya mayar da wayancan baya ce shi ne surar da ya gani ya haska shi da fitila ce kawai yana ciwowa, yana kallon sa ya ji gaba ɗaya lakar jikin sa samu sai ya gallayo ya dawo da sauri da sauri da sauri yana zuwa sai ya tarar da an sawa wannan shi da ya raba gani a lallabe shi yana zuwa shi ne da wannan sunansa ba to sai ya ce masa to wannan kayan. ya ce ya mutu ya ce kwarai da ce to dama kuma sun tafko shi ne daga wajen wani uban gidansa shi ma a can bakin hanya karshe dai ba labarin yadda aka yi suka samu ma'aikatan daji aka zo aka tafi da shi wanda yana ba da wannan labarin a matsayin irin mafi al'adar abubuwan da ya gani na sa kuma yana ba da labari akan wata fita da suka yi da wani mafarauci wani uban gidansa wata sun nausa cikin dawa sun yi nisa to shi yana da ‘ya'ya guda biyu shi wannan mai dawa da wani bello da waye to ashe suna faɗa da wani ba maguji faɗan kuma ya yi tsamari ba sa jituwa to shi ne shi ba magudan ya turo musu abinda shi a da ya ce sunan ya ce dodo mu dai kusan a tatsuniya muke jin dodo ko waye garin nan waye ni a garin nan waye ni dodo sai dan hausan ya ce menene ya ce ne a cikin tatsuniya dai muka ci ko ya ce ni na yi ya kai dan hausan ya na yi ya kai dan hausa kuma dai aka buga sai kuma dodo dodo dodo ba ni ce zubaina zubaina tana son dukan karin kuɗi da ta yi dariya madara ce take fita da ta yi murmushi nono ne yake ta ce ku ce ya ta ba da ke nake ba zubaina nake nema in cinye ta daga shi kasan karya ne ke wannan amma shi wannan da yake bada labari da ran ransa har yanzu kuma yana nan ni kai rana san inda yake amma labari yake bayarwa shi kuma labari zai yi gaskiya zai yi karya amma yana so mu har wata matsala ne mu sassauna ta tafi da yake bada labari ya ce sun shiga dajin a ranar suna fahu suna jiran da sun daura daji sun yi komai suna jiran nama su ga inda za su abin nan ya ce to kawai suna haka sai ga wani abu ya ce shi ya fito kamar dage kamar kare baki kirin ya siffanta shi da wata mummunar siffa ya ce to shi ne shi wannan ya hango shi shi wannan ɗan dallo ya bi shi to yana bin su sai kawai ya tsada ta ya shige wani rami yana shigewa ramin shi kuma wannan dan sai ya zura sanda ya bugo shi a cikin ramin yana zura sanda kawai sai ya fara ya soke masa jini a yadda ya bada labari kuma ya bada labari cikin miya da albani kadai ne raka wannan labari da ya bayar in kana ji ne zai ja hankalinka kuma in kana da tsoro zai tsorata ka kuma na ga mutane sun samu kansu a yanayin su gaskata ne ko su karyata wasu dai sun gaskata tun da mutum nan dai da ransa kuma labari yake ba wasu kuma suna ganin karya ne to mu ci hukuncin shari'a game da irin wannan ne ya biyo suna zuwa yara shi ɗayan ɗan uwan wanda ya mutum yana zuwa ya gan shi dama ba fulatani ne shi ya juyo ya ce musu subhanallah sai ya faɗa musu da fulatanci ya ce ayan dalla umari dalla ya suka zo uban ya zo duba sai ce kan wanda ya taba shi saboda ya ce lalle wannan ba ma guzar ni wa haka kenan ya turo min ya cin ya shanye min jinin ɗana allani kenan dai ko kuma kaga duk sun gan shi kuma Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun sai dai abin da ya faru ya faru a yadda ya ba da labari suka ɗauko malaman daji da ka'idoji da komai aka binne shi aka yi komai shi ma kuma ya je masa tsafi ya kashe masa ya kuma ya taɓa ba da labarin wani aljani da suka yi aran gama da shi da shi da wani mafarauci a tsabibi wanda ake kiransa wai garba tirkin jaki ta ji abin da ka ji very interesting saboda labari shi ko dan adam yana son kissa da labari to ba shi kadai ba ma mun ji labarai na mafarauta da yawa da kuma masu neman magani akwai wanda yake ba da labarin ya ce suna taɓa a tsakar dokar daji sun hau duke suna neman magani ya ce to suna zuwa kawai su suka ga wata mata a tsakiyar daji ba fulata na, da komai na da kayan fulani da kware da koranta da kwashan lara da waye da sauransu duk suka faɗi irin dai kayayyakin da ake ganin fulani da su kuma suka yi masa sannu suka wuce karshe ne ya bayyana musu cewa aljana ce kuma ya wani ya taɓa ba da labarin cewa shi wancan ne ya ba da labarin ya ga aljani a cikin wani fari ya tafi wanka da ya ci da shi ya gan shi tsoho ne shi ya cire rigarsa ta yi dauka da farfata ce ya wanke masa ya karɓa ya wanke masa ya gama ya fito da makani irin gwaza din da kowa da ake ce masa ya fasa ya ci ya bashi shi ma ya ci karshe kuma ya neme shi ya rasa ya gudu ya tafi shi aljanna da dai sauran labarai daban-daban sannan yau kuma an zo zo ruqiyya da ake yi wacce ake cirewa mutane aljanu wanda asalin ta shari'a ta yarda da ita an yi ruqiya a lokacin annabi sama ta waida ga wanda kunama ta harbe shi a Sa'id al kudiri ya masa ruqiya kuma kunama ta warke kuma ya tabbata ana koran aljanu da alqur'ani kuma ya tabbata aljanu sukan shiga jikin mutum kuma sukan yi masa tasiri sukan masa banna kuma akwai hanyoyi na shari'a da ake bi ake fitar da su to amma yau an waye gari kowa ma yana iya rukiya da wanda yake ahli sunna da wanda yake dan bid'a da wanda yake kiyaye dokoki na shari'a da wanda ba ruwansa da dokoki na shari'a da wanda ya san magunguna da wanda bai san magunguna ba kuma yanzu wai dole za ka yi rukiya sai ka hada da bada magani bayan shi bada magani likitanci ne ko dai zan ka koyi ko Allah ya maka bai wanda ita kuma rukiya da alqur'ani shi ma wani abu ne daban za ka ki samu kwararren masanin magani da irin magungunan da suke yi wa aljanu tarnaki amma bai iya rubuya saboda watakila yana da takashi a abin da ya shafi azkar da ibada da waye da sauransu amma dai kan magani sai dai in ba a bincika ba ma an bincika zai iya gaya maka cikar rashin lafiyar da kake fita Allah ya hore masa ko wanda kai din yanzu zaka ga zaka ga sirri da koyarwa ka san me maganin ne ba amma shi da ya gan shi yanzu a gaya masa shi to wannan insha Allah in aka yi kaza da shi zai magani ka kuma wallahi a gwada za a yana to sai a kai su wasu an san su wasu ma kuma kawai dai Allah ne ya adana su a inda su to sai aka wayi gari sai ka zo ka tarar da wucin ya zo yana rukiya ya girka yarinya ya sa yarinya a gaban kuma suna jira da aljani har ma wai kaga ana tattaunawa ai mun gamu da kai a lokaci kaza ai ni ne muka yi kaza din nan ai sanda muka je hajji kaza ai kaza da kaza da aljani da mutum wasu kuma a inda har aka samu ci gaban mai haka rijiya ma za ka ji ana ba da labarin cewa za a je a kamo aljanin a je kuma a kamo shi wai kuma an gan shi fa ido da ido amma abin da Allah ya ce a nan inna hu yaraku huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun kamar da kuma ganin salaf as-salaf as-salih mutum shin wai ana iya ganin aljani ko ba a ganin sa al-imam ibn hazm abu muhammad ibn zahiri wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da hamsin da shida bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sa al-kifar fil milal wal ahwa'i wal nihal juz'i na biyar shafi na goma sha biyu yake cewa wa idza akhbarana Allah azza wa jalla annana la nara tun da yake Allah ya gaya mana cewa ba ma ganin aljannu faman idda'a annahu yarahu duk wanda ya zo ya ce muku yana ganin aljanu aura amun ko ya gan yadda suke a surar ta aljanu fa huwa kadhibun ƙarya yake illa an yakuna min al-anbiya alayhi assalam to fa sai dai in al-ashi wannan mutumin annabi ne fa zalika mu'jizatun lahu wannan yayi da fuskar mu'jiza a ce annabi ya ga aljanu kama nasta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya faɗa annahu kafilat alaihi الشيطان ليقطع عليه صلاته تفلت عليه الشيطان ليقطع عليه صلاته قال فأخذته فذكرت دعوة سليمان يسير الشيطان ya zane ya su dan ya yanke ya ce kawai sai na sa na kama shi cikin mazalarwa kun ga ya ga shi ne ya ga shi ya shi cewa munafiki a shi ɗani ne a Maza mazala ce na kama shi da maza Allah ya yi ya ɗaure shi in ya so da safa a zo a gani Allah yana cikiya maza ya ce ga aljani nan to ko maza Allah sallallahu amma wai shi dan dan shi dana wai har a kan zai ce hari haka lallai shi dan ba karamin shi ɗani ne wanda ba zai taɓa samun dama ya iso zuwa ga mutum ka tangagge ba ma bare annabi Allah ya yi mana haka ne ya bari haka ta faru ne dan ya gwada mana cewa lallai fa duk inda muke tunanin za mu iya kun karbi shekan sai Allah ya taya mu sanin za mu amma ba wai dan shekan ya isa ya kuɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zala kuma ya ce to hadda na kama shi zan ɗaure in fasa kan su da'awata ahli Sulaiman sai na tuno yadda annabi Sulaiman ya roki Allah ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah kuma sai ko habna da zalik wa inna lahu indana al-mulka wa husna ma'ab Allah ya ce Allah ka gafarta ni kuma ka bani mulki da zan mulki mutane da aljanu mulkin da ba wanda zai yi shi ba ni ba Allah na san kai ne yawan bayarwa ne sai Allah ce fa hafna da zani sai muka ba shi je ka ne wa yana da inda na da zulfa da dai annabi Sulaiman yana da kusanci zuwa gare mu wa husna ma'a da kuma kyakkyawar makoma من الله سبحانه وتعالى cikin suwar saba, lallai hakika mun للي حقيقة من هوري الجنوب كما الله سبحانه وتعالى faɗa. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عينا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ومن الجن من هكذا. أنا بقول لك أنا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السر واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواها شهر وأكلنا له عين الفطر ومن الجن من يعملون له من يغوصون له ويعملون له عملا دون ذلك ولهم من أنبياء ومن الشياطين فعجبا بني آدم قولي لا تسكتنا معك ولسليمان الريح غدوها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين الكفر ومن الجن من يأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه a cikin aljanu a da suke aiki a gaban annabi Suleiman da izinin Allah wa man yajid minhum an amrina nuzibhu min azab nuzibhu min sa'ir duk wanda kuma ya bar umarnin mu ta hanyar umarnin da annabi Suleiman ya bayi lalle za mu ɗanɗana masa azaba ta wuta mai raɗaɗi ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba sune masa manya-manyan gine-gine da yake so wata mazila suna kira masa mutum mutumi da yake ana amfani da shi a wancan lokacin wajifalin kan jawa suna masa manya-manyan tukwane ko kuma manya-manyan babu babu da dawo dawo da ake tara abinci kan jawabi yadda ka san katin katin din zuwa wa kudurin rasiyat kuma suna masa kafaffun tukwane da ake girkawa a cikin da mutane da ubangiji zuwa nasu ala ya mana yawa annabi suleiman annabi suleiman su ya ce sai na tuna addu'a dan uwana annabi suleiman dan haka wa وذلك لولا ولولا ذلك لأصبح موثقا يراه أهل Ba بعد haka bada na kyale aljannin a daura mutanen Madina washe gari da gani kuma wani hadisi ne da ya tabbata Ibn Hazm ya kawo Ibn Hazm ya ce wa kadhalika fi riwayat Abi Hurairah alladhi ra'a إنما هي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إلى وجود خبر يصح برؤية جني بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan abu huraira ma ya gabu da aljani lokacin da mazala sun salama ya baki jiran sadaka ana cikin jiran sadakar nan sai aljani ya zo sadaka sai ta kayan kayan zakka hatsi da sauransu da ya kawai ya zo da buhunsa ka san aljani da shekantaka idan ga zuba abincin nan zai sace da kawai sai abu gure ne kishin kishin sai motsa sai ga wani dattijo yana ba kaya sai abu gure ne ke ajiye zai ce ka taimake ni ka tausaya mu wallahi iyali ne suke mun yawa ka to ajiye wannan amana ce kada ka sake dawo yau to abu gure tunda amana aka ba shi ne so kifa sai zai gaya a sama ce kaji kaji amma ni na sake shi maza na ce to aljani ne zai dawo maka kuma gobe ana ana nan gobe zai gari wai a gore to wallahi ban bar ba ko ina kula in gani tunda annabi ya faɗa na sun zai faru sai gashi ya sake sadadowa zai sake yin saka har sai a gore ya sake kama to a sura ta mutum ya bayyana idan ga masa magiya a abu gore zai sake take sa ya ƙara zuwa ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi so amma inda musa ya zai sake dawowa a karo na uku sai gashi ya sake dawowa da ya gawa shi yau baka isa ka tsira ba da ya tabbatar zai ci kayan yasa sai ce to kai min abuwa na yi alƙawari in ka sake ni zan fa'idantar da kai zan ba ka wani ilimi da ba ka to ka san sahabbai da ilimi sai kawai ne ke ba ni sai ce to jiran da kawai gari ka karanta ayatul kursi a ranar aljinni sa ya kusance ka ba ana zuwa majalisa manzara kuma ce da abu da ma za fa ala sahibu kan laila ya kuka da mutum ya ce wallahi kai ka ji ya rasulullahi har wata magana ya faɗa min ma na ban sani ba gaskiya ne ba gaskiya bane manzara ya ce sadaqata wa huwa kalu magana da faɗa gaskiya ce amma kai ka fice da addini magana anan da yayi to ibnu azam ce, hatta abu hurairah da ya gaci, ga su da musulmar annabi bayan tun da annabi ya rasu mun ƙara wani labari ne ya inganta cewa an ga addini wannan ra'ayi ne na ibn hazm Allah ya karɓa rahama sai yake cewa ah, wa inna ma hiya munqati'atun munqati'atun aw amman la khayra fi in ma kaji magana sai ga mutane ne shakiye su ke da wannan ga ajiri ko ruwaya ce munqati'a wanda ba ta inganta mun ji ra'ayin daya imam al-qurtubi Allah ya tsaka da rama a cikin aljami ne akan qur'an karkashin wannan aya ne da muke karanta yake cewa qauluhu ta'ala faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu lalle yana ganin ku shi da yan tawagar sai sai a ake nufi da qabiluhu ay jununu rindinar sojojin sa qala mujahid yace mujahid yace ya'ni al-jinn wa shayatin ma'ana aljanu da shaytanu قال ابن زيد كبيره نسبه أي ذريته ابن زيد وقيل دينه أكشي أم فادسة قلتا يقلتا من حيث لا ترونه يتي قال بعض العلماء وسبع لنفسك شيء في هذا دليل على أن الجن لا يرون يجي قلت يقول وانا دليل يلي كيف تشابه على الحال نجوا عند عبد الله يقول yanzu kurkuri in kuma akwai wanda ya kurkuri ilimi a yau mazarciya kenan ya ce wannan ayar dalili ce da take nuna kuma shi ma rawaitowa ya daga wasu malamai la yurauna ba a ganin aljanu li qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah min haythu la tarawhum su ba kwa ganin wa qila jaizun an yurau yace wasu malaman kuma suka ce ana iya ganin su aljanu لأن الله تعالى إذا أراد أن يريهم كشف أجسامهم حتى ترى لأن الله إن يسوي هنا سير وارد جنس أهية النفس قال النحاس إمام النحاس يبقى اسم غرائب القرآن ناسا غريب القرآن ناسا يسي من حيث لا ترونهم يدل على أن الجن لا يرونه wannan dalilin ne ke cewa ba a iya ganin aljanu illa shi wakatin asiya da salawatullahi alaihi sai dai fa lokacin annabawa al-imam al-kushayn kamar da kurtubi din da yake na karshe magana su yace ajara Allah al-adata bi anna bani adama la yarawna shayatin al-yawm Allah ya gudanar da al'ada cewa mutane ba sa ganin aljinu wa fil khabar yasiyasu asin hadisi an inna ash-shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam hadisin kisa yana tare da safiya ta raka shi za ta koma ya tako mata a hanya sun zo cikin tudu suna sallama sai wata abin suka yi sai suka sauri suka wuce sai maza Allah ce ku zo ya ce kan ku damu wannan mata ta ce su ne ni kuma kun gane ta ta ba ya rasulullah yanzu ma yi shakka a kanka marasa wanda za su zarga da wani abu sai ga yace inna inna shaytana yajri min ibni adam majra dam shaytan yana bi ta inda jini yake yi a cikin ɗan adam don haka shi yasa kashe ɗan ya cutar da ku ya sa ku halaka don kuka yi wani zargi ba ku je su halaka za ka a ra'ayin nahar shi ma ya ce ba a ganin nan bari mu tafi imamu shaukani a cikin fatahul kadir yake cewa وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية وأن آية ما كانت tarin malamai. masana ilimi sun kafa hujja da wannan aya ala anna ru'yata shayatin ghayru mumkina cewa ba zai yi mutum ya ga aljannu ba walaysa fil ayati ma yajidu ala zalik yace amma fa shi a ra'ayinsa gaskiya aya ba haka take nufi ba wa ra'ayatu ma fiha shi a ra'ayinsa abin da yake cikin ayan nan annahu cewa shi shaytan ya rana yana ganin min haythu la naramu irin ganin da mu ba mu masa amma za mu iya masa wani ganin da shi ba zai mana da da shi da kila ba irin nasa da yake mana Abba fahimta misali ni da rahma na zo na rahma na ce da allah rahma ina son bashi zan biya kuɗin haya ya ce nawa ne kuɗin haya ta haka sun ce masa yara ne ɗari biyar ne duk su ka ba bayan shekara zuwa zan dinga kira a albashi shi kenan ya mun kirki ko da mun kirki ba ya kyauta ba wata kila duk wanda ya bada bashin dubu ɗari biyar yana ji sosai ko ba haka bane yana da farashin sosai to ni kuma da nake kuta yau ne wata rana sai ala rafa in shi da Allah na so ka bani bashin dubu ɗari biyar su shi wallahi a kaɗa a raya in ce babu shi na je nema a wani wajen saboda haka ana rufa sai zai ce in bashi a san duk ɗari biyar sai aka rasa wata rana sai zai ce ara ya ce da Allah ana son ka ba ni rancen naira dubu da sai na ɗauka na bashi wata rana sai na sake zuwa wajen sa na sake neman rancen miliyan ya sai ya sake ba sai sake zuwa ya neman rancen naira dubu ɗari shida dubu mana sai ba ranar da kuma ne neman rancen naira ɗari biyar sai na bashi yanzu ka za ka rubuta rahoto a kanmu ni da alarin ba ke ba wani bashi kowa yana ba wa kowa bashi sai dai alarin ma yana bin bashi irin bashin da ba na iya bashi amma shi wannan yana nuna ba na bashi bashi sai dai irin bashi da nake bashi ba irin wanda yake bashi ba ne domin akwai bambanci to haka zalika shedan yana ganin da shi da aljanu amma dan da suke mana za ka iya kulle kofa shi kuma aljani yana da ƙarfin gidan da a sinadari da ake kiransa da larabci ana kiransa al-kubus salubariya na wanda ya ake kiransa da turanci ko ne menene ko menene wani abu da ya a ido yana da ƙarfin da shi ba sai physical abu yake iya gani ba sannan shi kuma da yake halittarsa halitta ce khafifa rafiqa very light kuma tana da alaka da haske to yasa kai kuma idan ka yana da gejin iya abin da yake iya gani shi kuma haske saboda kankanta su sai an samu trillions of amount of wannan hasken sannan za ka iya ganin sa a cewa a wasu guda shi kuma na aljani lightness ɗinsa bai kai yadda idan ka zai iya tunkarar da ya rijista ɗin yanayin ya gan shi ba yasa ba za ka gan shi ba yana wajen amma ba wai kuyaye ba shi aljani ba layin zana yake dannawa ba kuma akwai aljanin da ba facewa yake ba kawai dai yana nan ne kai ne ba za ka iya ganin ba amma malamai sun ce akwai wanda suna da kudurar da za su iya facewa nan misali yanzu kuna tare da shi kawai duka da yin shi Allah in yi ga dama sai ya ta bayan ka ba da kai nake ba misali da bayan mutum sai kuma mutum da ga ya biyo ta bayansa wani kuma kawai shi haka Allah ya ba zai taɓa fitowa shi ka gan shi ba ko ba a yake ba kawai dai idan ka ne ba a iya ganin sa amma dabbobi da yake idan su ba irin namu bane suna iya ganin sa sai sa jaji da sai ya ihu ya ga shi nan dabbobi har mala'iku suna iya gani zakara in kaga in ya ga mala'ika za a ga yayi tara kamar da Allah kuma ya bada labari saboda idan sa ba irin naka bane saboda haka sai Imam Shaukani ya ce a'a ayar ba tana nuna cewa wani mu ba za mu gani ba sai dai ganin da muke masa ba irin ganin da yake mana bane وليس فيها أن لا نراه أبدا ما فأوينا نظر ذلك من الجني هر أبدا فإن انتفاع الرؤية منا له في وقت في وقت رؤيتنا رؤيته لنا لا يستلزم انتفاعها مطلقا سيكا وتفلسفة يشد من كم أنكوري شيوا a wani lokaci ba za mu iya ganin sa ba kamar yadda yake ganin mu baya nuna har abada ba za mu iya ganin sa ma'ana dai shi ya tafi akan cewa abinda ayat take nufi akwai haifiya shi ganin ya danganta yana da yanayi shi aljani yana iya ganin ka ɗari bisa ɗari a yadda kake ya faɗi kuma surarka kai kuma watakila ba za ka iya ganin sa a surarsa ta aljani ba sai dai ya canza don haka har yanzu dai ana jika kamar ba iya cewa a ra'ayin shaukani a shaukani har yanzu idan mutum ne da aure ya ga aljani a aljaninsa yace na gan shi wallahi kawo na sa uku to ƙarya ne sai dai fa in yayi shigar mutane ya zo ibara ma baka sani ba ku yi aikin hajji da shi da umara duk baka sani mun ji maganganu ra'ayi biyu ko mun ji magana ibn hazan da imam al-qurtubi sun tafi a ra'ayin da cewa ba a ganin hajji imam shaukani kuma ya kasuwa wa za a iya ganin sa magana ko imam tabari Kabiru mufassiri shugaban malaman tafsiri na duniya wanda suka zo bayan sa yace da ya wannan aya ya kawo ta a cikin aljami da jami'ul bayan fi tawi da ayatul qur'an yace ya ali jalla sana'uhu bi zalika abinda Allah yake nufi shine anna shaytana yaraku huwa shedan yana iya ganin da wannan ha'un din innahu tana koma kan shaytan ne wa qadiluhu ya'ni wa sinfuhu wa jinsuhu ire-irensa shaytanu alladhi huwa minhu wahidun jam'u dilan da wanda shi ɗaya ne daga cikin su wa hum jinsu su ne aljanu kama qal yace haddathana al-qasim الحجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال إنه يراكم هو قبيل سيرا ويسودك مجاهد شيوا الجن والشياطين وقال أيضا حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى إنه يراكم وقبيله كبيره نسبه يكاون والجماعة يتي أن يقول من حيث لا ترونهم أنتم أيها الناس كما بقى إيه ذنبس إرين يندس من جرائم قبل ابن حجر الله يتقبل رحمه احمد ابن عبد الحليم ابن عبد آه احمد ابن علي ابن حجر ابو الفضل العسقلاني من قلوب المرام da fatawul bari shirin shirin sayin bukari ya faɗa a cikin fatawul bari cikin na ɗaya shafi na ɗari biyar da hamsin da biyar yake cewa wa fahima bin babbal ya ce mallam bin babbal a cikin sharhin da yi wa bukari sai ya fahimci annahu kana hina urida lahu ghairi mutashakki يمكن بغير صورته الأصلية فقالوا إن رؤية إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما غيره من الناس فلا لقوله إنه يراه هو يأتي yace a ra'ayin ibn Battal ba a ganin aljani saboda wannan ayar da muka karanta sannan ya kara cewa a cikin وروى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناد عن الربيع قال سمعت الشافعي يقول من زعم أنه يرى الجنة أبطلنا شهادته إن إمام الشافعي duk wanda ya zuwa ce muku ya ga aljani to ko zuwa ya yi shaida a ka ba za a karɓa ba zan maka yanzu illa an yakuna nabiyar to sai ba annabi inda aka ga wannan ibn hajar yace wa hada ma'mulun ala man yad'i ru'yatahum ala suwarihim allati khuliqu alaiha yace wannan yana koma zuwa ga wanda yace ya ga a irin yadda yake a aljanin dansa an ji wannan ra'ayi sai ra'ayi na gaba ra'ayin shekul islam ibn taymiya abu al-abbas ahmad ibn abd salam ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani yake cewa والجن يراهم كثير من الناس في من الجميع يأتي أما فأن جنو أكل سامن تاني ليه وقل رسو فأنت خشن كرسو يبر الجميع يأتي أنا ليه بنا يا فتوى أنه مغانا من أسكيد التاسم الجواب الصحيح لمن بدل دين المصيح وان دي يوشي بكسو أجل من أول شاكي نغري بيد الزمان الشتار سأنا أجل من هاج السنة للتاسم ليه وإشي آرتي a cikin kuku na biyu shafi na ɗari da arba'in da tara yake cewa wa salaful ummati wa a'immatuha wa jumhurul muzariha wa ammatuha in ka ɗauki maganganun magabata na gari na wannan al'umma da manya-manyan jagorori da tarin masana manazarta da da yawa daga cikin musulmai sun tafi kan cewa annal jinna yunkiru yanzu ana iya ganin aljani ibn tamiya kultu ibn tamiya ce sai na ce a wannan afuwa wannan ita ce magana ibn tamiya Allah ya karta da rahama amma abin da za su iya fahimta ne ibn tamiya yake nufi shin yana so a ga aljani a canza ko kuma a'a sai dai in ya canza kama idan bai canza kama to mu tambaye shi mu ji shi shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na goma sha biyar shafi na bakwai an tambaye shi an masa tambaya aka ce fadin Allah innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawna wannan aya wa hal zalika aam wa la yarahu ahad wai shi wannan ya hada da kowa a duniya kenan ba wanda zai iya ganin aljanu am yarahu ba'dun nasi duna ba ko kuma suna iya ganin aljanu wa hal jinnu والشياطين جنس واحد ولد إبليس أرجلتين وكما تلك بعد شيطان جيكوتين إبليس لدى أرجل ko kuma a'a akwai wanda ba jikokin sa bane ba su da dangantaka ne sai ibn tabi'a ya amsa ce alhamdulillahi alladhi fil qur'ani annahum yarawna yarawna yarawna jinsa min haythu la yarawhum jinsa godiya dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah da ya faɗa a cikin alqur'ani cewa Aljanu suna ganin mutane yadda mutane ba iya ganin su وهذا حق يقتضي أنهم لا يرون الجنس في حال لا في حال لا يراهم أنهم يرون الجنس في حال لا يراهم لا يراهم الجنس فيها يسي قري الجنسنا إيا جنن ككي قوباك إيا جنس أو نيا إيبا وليس فيه أنهم لا يرون من الجنس بحال ضوي أنا نقول جدوني أبان الذي تبغني الجني أقوتا يا إيبا بل قد يراهم الصالح أكثر متعني نقل فقال الجنس wa ghayru salihin kai hatta mutanen banza ma suna iya ganin aljanu lakin la yarawna fi kulli asiri ba wai a kowane yanayi ake iya ganin aljanu ba wa shayatin hum maradatul insi wal jin kuma in kaji an ce shaytanu sune kangararru ɗan iska a cikin aljanu da mutane وجميع الجن ولد ابليس والله اعلم كما تذكر ان جنوجي ne ابليس الله ما يسلم haka iblis ibn tayyiba na zo jira ibn tayyiba ko ya yi daidai da ra'ayin shaukani ko kuma ya yi daidai da ra'ayin ibn hajar yanzu kenan muna da mutum uku ko hudu da suka zo aka fito ana iya ganin aljanu amma ba a turar da ba a koyaushe ba kuma a koya ya da dawo su ɗan baya baya a shek rashid riba allah ya karsa da rahama ɗaya daga cikin mujaddidun wanda ya rayu a misira wanda su ne wa'in sai su hasan albanna suka zo bayan mutum ne wanda yake yana da nau'in jam'in nau'i na kokari da yawa a addini kuma akwai mulahazar da yawa a cikin al'amuransa Allah ya gafarta masa kurakuransa yana cikin wanda suka suka dumar al-madrasa amfani da hankali wajen fahimtar nafsi fiye da amfani da nafsi wajen fahimtar nafsi amma dai bin jumla kokarin da suka yi wajen kare musulunci ya kai ka Allah ya gafarta musu ya kai musu kurakuransu yaushe zo da rida a cikin littafin al nuna fil qur'an yake cewa wani jumhur ala anna al ta shakka. yawancin malamai sun taba kan cewa aljanu suna yin suna bacewa suna canja kamanni suna rikida wa qala fi mawdin akhar a wani waje kuma yake cewa wa salafat wa salafat firqul muslimina fi tashakkulihim fi suwar amma kungiyoyin musulmai sun yi sabani kan yaya aljanu suke tattanzawa fal jumhur amma mafi yawan malamai sun tafi a kan cewa lallai yi eh, aljanu din suna canza sannan ya karshe magana daga Ya ce, lafiya fa bai da musulmi na fi anna al-jinn wa shayatin ajsamun latifa malamai sun tafi a kan cewa aljanu jikinsu ba jiki ne mai kauri irin na ɗan adam ba jiki ne latif mai rauni yurauna fi ba'd al-ahyan wani lokacin ana iya ganin su wala yurauna fi ba'dha akwai lokacin da kuma ba za iya ganin su ba wa qad ja'ala Allah lahum al-qudrata 'ala at-tashakkul bi ashkal mukhtalifa kuma Allah ya basu su ikon suna iya rikida su koma abubuwa daban-daban wa suwar mutanawwi'a suna komawa kamanni iri daban-daban kama huwa al-azhar fi al-akhbar kamar da kaji labarai da kuma abubuwa da aka rawaito zaka tabbatar da wannan sannan ya ƙara faɗa a cikin tafsirin sa tafsirul manar ya ce faɗi za ta matsalar aw al janu fi suratin kafifa idan aljani ko mala'ika suka bayyana a wata sura ne kauri irin ta ɗan adam ka suratin bashar aw ghairihim an kana da bashar an yawo ko aljani ya fito a sura ta kare ko a sura ta mage ko a sura ta alade duka za a iya ganin su ولكنهم لا يرونه على صورته سيدي بلا يغنى الجني أكمسة الجني با وخلقته الأصلية كمسة أسلي بحسب العادة كما يدان العادة وسنة الله في الخلق في خلق عالمه و وفي خلق عالمه وعالمها كما يدعى الله يا بلان يدعى يتابع وجه حديث بنجر الجنة وبنجر الربوع sai ma nan da muka rayu da su a wannan kara الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل Allah ya barka da rama wanda bai shekara uku ko hudu da rasuwa a Saudiya. Ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu kuma malaman malaman mu wanda suka yi da su Sheikh Ibba, su Sheikh Al-Albani, Allah ya barka da rama, Allah ya yafe masa ya gama da wasu zargonsa ya ɗaukaka darajarsa da sauran malamai a aljanna. An tambaye shi wai a iya ganin aljanu sai ba da amsa ji amsar malamai ya ce aljinnu fi khilqatihim arwahun bila ajsad su aljinnu spirit amma ba su da yaran body ba su da jiki ruhi ne ba jiki shi kuma ruhi yana tafiya akan fada ba da ba lalle ne ka iya kamar san da shaytanu kuma ruhi ne yace wa mas'alatu anna al-jinna fi khilqatihim arwahu al ajsadin kal mala'ikati wa shayatin fi nazar ce duk da cewa dai wannan matsala a ce wai a da aljanu da mala'iku ba su da jiki da haka suna iya shiga cikin duk abin da suka ga dama ce gaskiya magana ce da ya kamata a kalle ta a yi bincike a ga haka ne ko ba haka ba yace wa qad nuqilat ijma'u ahli al-ilmi لأن الجن والشياطين والملائكة أرواح مخلوقات لها أرواح مؤسسات أم فرويتو من مكانكم da yawa da suke suna ijma'i ma da ke nuna cewa da aljanu da shekaru suna da jiki suna da ruhi la ya'lamu kunhaha wa kayfiyataha illa Allah wadda Allah ne kadai ya sanya jikin nasu yake wa qad ta'arraftu li hadhihi al-mas'alati sabiqan yace tunda bayanin wannan matsala a baya wala yumkin an a al bashar adatan sai dai kuma al'ada a yadda suke mutum baya iya ganin su da kaulihi ta'ala saboda Allah yana cewa innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawun shi shekan da shi da yan suna inda ba ke ganin su وله قدرة بإذن الله على التشكل والظهور بصورة بصور مختلفة شما بياني يمنى سوى إذا سك الصورة da aka saba ganin su a tura irin ta mutane afuwar to ana iya gani to mu kike da magana wani daga cikin malamai wanda a cikin dai malamai da suka yi magana kan aljanu gaskiya an ka samu littafin ta to ka gama yana da wani tafi da ake kira da suna alamun jin fil kitabi wa suna. duniyar aljanu duba da alqur'ani da sunna wani malami ne wani dakta da sunansa tsohon abdulkarim na Nawfal Humaidan wanda da wannan littafin ne ya yi rubutun sanafi ya ya samu ya samu ya samu daraja ta PhD ta doctor degree kuma ya kare kusan duk abin da muke bukata kake nema saboda haka mutum yana nema sai koma cikin littafin ya faɗa cikin littafin shafi na arba'in da biyu yake cewa wai ta bayyana bayan ya koma maganganun malaman fiƙi da ke nuna ana iya ganin aljani kuma yana iya canjawa ko ba a iya ganin ko ba a iya canjawa sai ce bayan duka waɗannan bayanan zai bayyana a gare mu anna hasa ma ma'a al-fariq alladhi qala fi wuqu'i ru'yati ibn al-anbiya al gaskiya tana tare da wanda suka ce annabawa suna iya ganin aljanu gaba daya a kowane lokaci hatta a su ta aljanu wannan mutlaqan wani ghairihim inda ne, amma wanda yake ba annabi ba ba zai iya ganin aljani a aljanancansa ba sai dai in ya canja kama ya rikita wa huwa ma alayhi al-akthariyya min al-ulama kuma wannan shine ra'ayin mafi yawa da kuma mu mun gani kuma wannan shine ra'ayin da idan ka na soshi da suka tabbata zaka ga suke mara wannan magana baya وهو القول الذي تدعمه النصوص الثابتة من السنة النبوية وهو الذي تشهد له التجربة مع كثير من الناس kuma wannan shi ke nuna wato shi ke tabbatar da tajriba yau da gobe da da yawa da cikin mutane suke ba da labari suke tabbatarwa saboda haka abin za mu suke da shi in na mu yana iya ganin kowane lokaci amma su ba a kowane lokaci suke iya ganin su ba a fahimta yasa zai yi kaji magana aljani kawai kana zaune sai da yana ba da labari wala cikin labaran da na ji na ban al'ajabi Allah ba alam gaskiya da ko ba gaskiya bane amma ni na ji wanda ya faɗa yana ba da labarin cewa wata rana sun fita faruwa na kan bibi labaran yan sarauta wani lokaci saboda ka ji abubuwa da ban alhaji musamman abu yana da alaƙa da dabbobi da sauransu ya ce yana zaune suna baro a san ko an san barko to da hausa shi ne idan mafarki ne ne kana sarko to sai su zo ne da samu bishiya ya zauna yana yana yin sauko shi ne yana jiran wannan tarkon da na ya ce suna cikin bamu a bishiya kawai a gefe guda sai ya zuba sami ya taɓa yake ba da labarin da ya ana cewa an samu karuwa sai mai magana yamne magana sai mai amsa ne a ina sai ce a gidan malam wani a kanu a waje kaza a gari kaza a daidai da wani kaza me aka samu sai ce mace da ikon Allah ranar faɗaurin auren da za su yake karar sai a kudi shi ke nan sai na karɓi kamar san da sai da na dawo ya ce sai na ta biyar wannan labarin da na ji na a kan wata uwa duniya da ji a dajin Allah a yadda yake ba da labarin Allah ba a alamu ya ce to kawai sai ya koma Mu da shi tabbatar da aka yi yarinya ne wannan sunan a wannan gida kuka ta yi wa a ce su aljarin suna nan ke da sun yi hango an an yayi wa iya ganin ka yana da nemi akwai yaro da za ka gani ko da irin abar bauchi lafi ko a yaya ne akwai irin yadda za ka akwai inda ba za ka iya hango ba yace yana ta jijiya yana ta jijiya yana ta jijiya a wannan yaran ita ya ce da ya labarin an sa a ranar cikin komai ya ce ne kuwa ranar ɗaura a ɗaura ɗauran irin mata sun sami kamun nan ko kwanan nan da ake yi ita a ɗakin da suke kwana musu yin zare da sami cewa aljanu baka mai zani Allah ya ba mu ta'ala ya fara yin kuna sam'a wa aktaru kadi duk wanda ya baka labarin abin da zai faru ko da gaske ke karya yi domin Allah bai ba mu damar binciko abin da zai faru kafin ya faru ba kuma suna tasiri sai su kara da karya kuma wannan kofa ce ta wato bude kofa ce sai yi wa Allah ta'addanci a kan abin da yake banta da shi wa ma tadri nafsu ma la tasiru ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi amrin to amma shi ya kawai labari da baya da yadda a jiki yadda su ya kasa da ko da yana da irin yadda suke ganin hannu sai matsalar shin ya halatta mutum ya yi abin da zai dinga ganin hannu to yawancin yan buru da matsafa da bokaye da yan dabo da barayi da masu banza da mafarauta da wanzamai wasu daga cikin kan je su nemo maganin ganin aljanna wanda ke ba labari ya ce shi duk shekara sai an dafa masa kodari idan tara ya an san kodari ko kuma an tashi ba wai hakan ake dafa shi duk domin ba sai ya rufe ne kuna sannan kuma an tashi shi akwai sauyi ni na ji ya faɗa ne wai sauyi saiwa saiwa guda tara kowace sai waye sai aka ajiye ta inda wajen da suke ce wa ba wanda zai suke zama saboda nauyin ya ce amma sai an dafa ya an masa romo ya sha roman kuma ruwan ya yi wanka da shi na kaiwa. na wasu watanni ya ce kuma sun ce wannan watanni ya ce zai ba irin wanda baya kuma ya bar su baya ne sannan yawanci akwai aljanu a cikin dabbobi mafarauta suna da irin wannan labaran cewa yanzu a ga in mafarauci ya kashe dabba akwai abin da suke kira wai kuwa an san wai kuwa ko shi ne sai dabba ta dinga mutum zo mutum ne zai kashe nesa ta yi ta tana mutu kuma ba mutu wai take ba har sai an sa birki an barbada mata birki kuma san za ta daina. Sannan kuma suna cewa duk sanda dabba ta tinkaro farauci a jeji ko wani abu ba ita ce take tinkaro su ablik din su ba aljanni to da aka dan su iya resistin din wannan power ta aljanni wannan spiritual power din da aka suna amfani da wani abu da kira tsaraka ita kuma wannan tsaraka yawanci kala kala sai an fita kaza an fita kaza an fita kaza sannan sai a yi ta Kullum ko ne da dabar wato ita take kawar da wani tasirin aljanu da kuwa duka wani abu da za ka yi wajen ka mai da aljanu haram ko ne ne kuma hatta a ganin aljanu da ake yi a surar da ta mutum yawanci an ce manya su suka gari ba amma an sun gari ba ne da malamai sun tabbatar yara sun fi gani kuma akwai wani abu da ake yi ana shawarar ta ƙarya da ta banza ma zan ce gani amma suka zuci don an ce tabar zawai ba abin baya yi ba tabbas suna yi shi zai zo maka da fara takarda ya zara wani hajimi da wani ɗalaɗumai sai su zo ki dinga hamhama yana damdama yana kiraye-kiraye yana so ya roka ya ɗin ya asfa ya ɗin ya damka ya ɗin ya damka ya ɗin ya waye ya waye ya waye in ya gama kiran sai a kirawo ya sai a ce ne ƙasa ne sai ce yaro ka ci hankali wai yaro an yau da yaro a kan duniya wani irin kaya ne fara ne to ka ce masa ana gaishe shi yawanci kuma masu jin waye da kamar wanka masu kumbula da kan zabo wanda suke nuna kamar aiki suke wa su suke yin wannan sai a ce wai rauhani to ya ilahi shi wannan rauhanin wai waye shi ne suna mu dai mun sani in ma ko dai ya zama mutum to in ya zama mutum ƙarya ne ce yana ganin mutane ta inda ba sa gani shi ko ya zama aljani mun san aljani kuma akwai yan iska akwai na gani wa inna min as-salihun wa minna duna zalika wa inna min al-muslimun wa minna al ko kuma ya zama mala'ika amma wai sai a ce maka a'a rauhani to mun ji rauhani sai kuma ne. shi kuma rauhanin to a ga mana a wani classification ne sai ka kai ana dai su a gwada musu cewa wani kadi kanin mala'ika ne shi dai ba bai ne kai mala'ika ba amma ya san mutu aljani to in dai sun aljani ne kawai ku daina jin ji ku kira shi da suna aljani batun yan gori yan gori suna da abubuwa na ban al'ajabi amma mushrikai kafirai ne murtaddai ne saboda dan yana haɗuwa da aljani wajen yi wa aljani hidima shi kuma aljani ya masa ba wani dan da zai taimaka ba shirki ba ne. in ya zo zai shiga ya rikida ya hau aljanu ya kirawo su su malam alhaji su zo su fd na su zo su wace ce su wace ce kuka ana ta taka ana ta abin nan wannan shi ma shirka ce da kuma sabawa Allah akwai abin da ake kira annushra annushra shine idan aljanu sun kama mutum to ana masa ruqiya amma da aljanu wanda a da can ruqiyar da ake kenan kafin yaduwar sunna musamman mu a kasar Hausa kafin zuwan izala da kuma yaduwar sunna a yaduwar nan abin sai a kira wani ne dabbo In in yazo sai ya hau aljanu in ya hau aljanu sai ya gaito aljanu masu karfi wanda suka fi karfin wa'annan aljanin da suke kan wannan sai a yi bala'i a yi kulikulin kuwa sarki an ce ba ta kulikulin kubra ko a tabbatar to sai a yi kulikulin koma menene a yi tashin bala'i a yi gobara a wajen a fatattaki wa ƴan aljanun shi ke nan sai ku biya shi shi kuma sai tafi da nasa aljanun shi ma wannan haramun sai halatta ba amma a zo a zauna a karanta Alƙur'ani domin a kirawo aljani a jin meye sababin da yasa ya shiga jikin mutum a kuma sallame shi a kore shi ta in ya ki a azabtar da shi wannan kusan in akadar ijma kan cewa ya halatta tunda ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa alkur'ani waraka ne ubangiji subhanahu wataala ya ce wa nazzilu min alkur'ani ma huwa shifa wa rahma قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور Allah ya saukar da Qur'ani ya zama waraka shin haka hatta waraka ga abin da ya shafi bugun aljani alqur'ani yana warkarwa dan haka ana iya zuwa a karanta wa mutum alqur'ani aljani yanzu a fatattake shi wannan babu mahazuri a ciki tunda ana tawassuli da ayoyin Allah wajen korar shaytanu kuma bi tajriba ya tabbata ba nafsi ne na ji ba amma akwai surorin da ana karanta a aljanu suna jin misali wasafati tabba fazajirati zajra fataliyati zikra inna ilaha wahid rabbu samawati wal ardi wa ilahakum lawahid رب السماوات mashayikh inna zayyana ورب المشايخ إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دثورا ولهم عذاب واحد أنا ما يمتعون آيون ذاك السنائيم wannan بالتجربة yana yi kuma sai a yi amma ba wai an ce duk wani ne aljani an karanta mai wannan dole sai aljanin zuko ne a nan wani watakila ma kana karantawa yana karantawa kun a cikinsu akwai mahalarta وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويسركم من عذاب قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا har zuwa shi. don haka wani aljanin kana karanta masa yana wani lokacin ana zuwa za a cire aljani in aka taru ana ta karatu ana ta karatu ana ta karatu sai an gama an cire aljanin musamman da yake sun fi shiga jikin mata sai an cire aljanin kuma sun tafi kuma wai sai kuma can sai ka ji kuma an yi sallama salamu alaikum wa alaikum salam waye ko wace ce wace magana ni ne wa ko ni ce wace so ku fita bare a a mu dama taimaka mata muke muna kaunarta mu muke kare ta daga sharrin ma'aikata a karya ne in sun ga ba yadda za su ci galaba a kan ku sai su fito muku tana bai halatta ga aljani ba na san suna jin ba aljanin musulmai a cikin cikinsu tunda an kulle kankararrun ciki ko ya ku aljanu ku ji kuna ci ya halatta ga aljani ba dan yana mutum, wai ya ce zai zo cikin mutum ko ya ce zai auri mace ko mace ta ce za ta auri namiji baya halatta ga namiji mutum ya ce zai auri aljan duk da na ji wani talauci ya ishe shi yana shi wallahi zai akwai wanda za ta ba shi kuɗi ta zo ta aure shi shi ya gaske shi. to wannan na ga aka ce mata ya kafirce ma za a bashi kuɗi zai iya saboda haka ya kamata in sun zo din tayu su din alheri ne tare da su amma ba su da ilimi sani ba to a ce su bai halatta ga aljani ya zo jikin ɗan adam wai da sunan zai dinga taimaka masa ko kuma sai aljani ce wai su musulmai ne amma suna so ita ta dinga ba da magani ta zama yan mai gani to kada a kuskura a yadda in kuma sun ki a kona su a tafarfasa su da ayoyin Allah sannan akwai abubuwan da ake yi na kiranar da kada aljanu ba sa so daga sai akwai alkustul bahari alkustul hindi wanda aljanu ba sa san shi akwai albuhur aljanu ba sa san shi duka waɗannan tsararruka ne da aka hayakin su ko aka hura su aljanu suna guduwa akwai garin tafarnuwa in aka haɗa shi da kustul hindi an ce ji masana aljanu sun ce har kashe aljanu yana amma fa yawanci wannan ba nassi ne karana ba kuma bai zama dole in yi wani aiki dole sai wani wani aiki ba haka ita rukiya jarrabawa ce da kuma tsabagen ikhlasi sai sa malamin ce ganin haramun ne mutum ya bude ofis ya ce muna tsira aljanu ku su waye wallahi suka yi maka wata irin bugewa maka sai dan da me kafa aljanu ne dan saboda ka ji tsoron Allah shi sa Allah ya bibita ka amma wallahi in aljanu ya bi ka tsoron Allah Allah ba zai taba tsora ka akan amma yau an waye gari wasu masu rukiya wasu wallahi wanda yan gori da su ko da yake ba nagar a tashi amma dai shi abin da sa dan gori abin da sa kanku ce me za a sifi da dan gori shi dan gori yana da wasu sifofi guda hudu matsalar sa ɗaya shirka amma yawanci duk wanda ya shiga sana'ar gori za ga ya san aljanu ya san shi da sunayensu da jinsu Za ka je yana kiran sunayen da sunayen yaransu ya san jinsin dibina ya san jinsin shayatina ya san jinsin wane ne na jiran da duka mahar garuruwan ya sani kuma ya san abubuwan da suke so ya san abubuwan da ba sa so wani tsafi ne ke sa sani wani karantawa suke yi wani kuma aljanin ne suke gaya musu dan haka in ya ga aljani ma akwai magana da zai iya gaya musu yau saboda shi ma wani aljani aljani shine wakilansu a cikin mutane shi ko ba kowane mai rubiya ne san wannan don haka yawanci yan gori suna iya koran aljanu sai dai in da mutum ya bari dan gori ya koran masa aljani wanda ya haƙura da cutar Allah ya sa shi a aljanna domin dan gori zai iya koran wa mutum aljanu kuma ya shi kyauta to kuma idan bai rufiya ya irin aikin dan gori ba kun ga ba wani bawan kina da aka kan kama abu na biyu yawancin yan gori sun san magunguna domin suna haɗawa da harkar koyi da harkar magani wani maganin aljanu ne suke kawo wani maganin kuma tajriba ce da yau da gobe take sawa suke sanin magunguna saboda haka ɗan bori in ya bada magani maganin zai iya yiwa domin aljanu zai iya ce maza a tafi dajin kaza a je bishiya kaza a karyo saiwar kaza da kaucin kaza a jika a sha kuma an jika sai daga yayi maganin abin da ake cewa ba wani magani ba ba wani cuta ba shi Allah ya saukar mata da magani to ma bai halatta har yanzu dai a rusuna wa aljani a irin wannan yanayin na buri da ya wannan bato akwai marukiyar da shi ma yana irin abin da ɗan burin yake amma shi kuma bai san magani wani lokacin ba za a roka tarar da an danna yarinya ana mata rukiya wani ya danne mata kafafuwa ba muharramin ba bane wani ya sa ta a gaba wani ya rike mata kafafuwa wani ma ya rungumo ta ta kirji shi ana rukiya shi ma yana rukiya ka gani ai wannan shi ya kamata a fara cewa don shi ne babban aljani babban shaitani tukunna yi wani shaitani kuma ga shaitani wani kuma ya taro ta an buɗa mata baki ana gumbuɗa mata magani wallahi an sha kashe mutane a an yadda kusa yadda ake wani lokacin aka ɗauki da indi akwai wanda suke ƙwararru sun iya kuma wallahi suna yi tsakani da Allah ne suna iya magani to wani in ya ga yadda ake shi ma sai ya ce bari ya zo yi sai a samu a dangwalo a dinga dannawa yarinya ta ana shaƙa mata ana danna mata ana kula mata zulala wai kuma wani iya dan Allah yaushe ake haka da kan bin yasa saboda mun taɓa magana aljanu ya kamata Qur'ani yana ba mu saurishin na komai da muka sani wani lokacin kuma za ka zo ka tarar da mutum zai wa rukiya daga shi sai ita ya ce ta abu fita a sassauka labule a kashe fitila yana mata rukiya yi mana yana mata rukiya ba dole a jami'u su fita ba dole sun ga wanda ya fi ta aljannantaka tunda su ka karanta qur'ani idan za su gudu shi ko wannan ka karanta qur'ani yana nan jaram ba inda za shi abin da ya sa na faɗi wannan yan uwa mu sani cewa mu'amala tsakanin mutum da aljan wata mu'amala ce da shari'a ba ta kyale ta haka ba a kowane lokaci ya halatta ga mutum ya ce zai ware sai ce zai mu'amala da aljani ba kuma ba wai ana nuna dukkan aljanu shakiye ba ne fitinannu ba ne ba azzalimai ba ne ba aya cikin suratun jin ta tabbatar da cewa akwai mutane nagari a cikin wanda kuma nagarin cikin su ba sa cutar da mutane akwai wanda kuma suna nagartar kuma suna iya cutarwar idan aka faɗakar da su aka yi musu ayi suna iya guduwa amma dai baya halatta ga ɗan adam ya wani tafarki wanda yan bori suke bi wajen cire aljanu ko ya yana yin rukiya ko da zai karanta alqur'ani in yi haka ya haɗa tsakanin shirka da tauhidi kuma Allah subhanahu ta'ala ba zai karɓi wannan tauhidin nasa ba tunda wannan yayi wannan shirka za ta yi contaminated wannan aikin nasa zai zama gaba ɗaya yayi asara a taƙaice wannan shi ne kaɗan da cikin ma'anonin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna hu ya rakun huwa kabiru min haythu la ta'lamu shi ke kan da shi ɗan dawo ko suna ganin wata inda ba ku ganin su inna ja'alna shayatin awliya alladhina la yu'minun hakika mun san da shaytanu su zama majalisa na marautan da imani ba za ka ga duk wanda ka ga ya biye wa aljanu da shekaru sun yi wa Allah laifi a tare da ga imani kuma ya yi imani to ya yi abin da yake contradiction da imani da wannan kuma obstacle ne da zai iya cutar da imanin da ya rubuta imanin da gaba ɗaya amma ka kashi wannan ayar inna ja'alna shayatin awliya lillazina la yu'minun شان الله يقول سوى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه shekan yana da fawa ne a kan wanda suke biye masa amma sai mu duba sai ka ga yarinya tana kiyamun laifi tana bauta wa Allah tana yin dukkan abin da ya kamata amma ita kuma a tsanin sun shige ta ana ba ku ba to ne yi haka to ya uwa yawanci galibi mafi yawa daga cikin dalilan da kan sa kan ya shiga cikin mutum sakaci ne yawanci wanda idan sai aka kiyaye azkar na asabati wal masa da kuma zikirin fita da shiga gida da zikirin fita da shiga banɗaki da zikirin shiga masallaci da addu'o'i na neman tsari daga hassada da shaytanu da kuma cin halal za a yau cikin mutum yana ƙara nisa da shaytanu sannan duk mutumin da ya rike alƙur'ani yana yawan karantawa ba ruwan shaytan da shi suratul baqara in aka karanta ta shaytanu suna fita su bar gidan da aka karanta suratul baqara amma kuma duk da haka akwai waɗanda shekaru suke shiga cikin saboda jarrabawa daga Allah an yi lokacin da wata mace take farfadiya shekaru suke maki da lokacin za a kuma sun su ce ya rasu da addu'a a daina za a ce in kin so in yi addu'a a daina in kin so kuma ki ya kuɗi Allah ya sa ki a aljanna ta ce ya rasu ina son aljanna amma a roƙa Allah in daina tufafi na su daina cirewa suna yi don ka'a a ga tsari na manzo Allah ya mata addu'a daga ranar ko ta faɗi farfajiyar cikin ta a da yake ba ta tufafin ta ba ta fita da kai saboda haka akan jarrabu ɗansu da sharrin aljanu ba wai jan ba ta kulawa suna kulawa sai kuma ana ƙara maganin ma kuma shekaru suna ƙara shekara kuma ba ba dole ne dan an yi rukiya wai dole ne an kawai ne tsakanin Allah da mai rukiya sai a cikin sunna a ata'a ce da kuma tauhidi idan haka abin da yake komai shi a ruqiya shine addu'a da ku da ake wa taku addu'a a ruqiya da kuma shine ruqiya sai ka kasance kanka da tauhidi ka sha sunna ka shi kana da tawakkali sa'an kuma kana addu'a wanda ya fi ka sabawa da Allah da iya addu'a ya fi ka saurin kura aljanna kuma ba lalle ne dan an kore ta a ce su dawo ba za su iya dawowa sai dai abu da aka bar zara shi dai an da an bi ka'idoji an bi dokoki an yi amfani da ka'idojin da aka yi faɗa to aljanna suna tafiya kuma ba sa dawo saboda ka abu da wannan kwarai da gaske kuma a sani cewa rufiya ba wani tofashi ne na wani ba ballantana wani ya ce yana da monopoly na dole sai shi sai su kai suka iya a taufiki ne na Allah ba wani mutumin da ba zai subscribing a harkar rufiya. ba in je mumini ne shi kuma yana jin cewa yana da abin da yake iya tsare kansa na askar da kuma suna da tauhidi to zai iya roƙon Allah Allah ya yi sannan kuma ana yin rukiya da ayoyin alkur'ani kuma ana yi da magunguna na gargajiya ko kuma na fasahar zamani kuma duka suna iya koran aljanu kuma duk sunan su iya sai dai duka abin da aka yi da ayoyin Allah da kuma ajiyoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi zama insha kuma Allah ya fito da manzon Allah kuma ya kusanta da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ne da zuriyar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar gaskiya da tsayawa a kanta ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya ba mu ikon gujewa ƙarya wa rahmatullahi wa barakatuh da muke aikata su a cikin wannan wata da wajen wannan wata أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إن شاء الله